Dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da kuɗi. Ka tsakanin dan adam mu gani. Tsakanin dan adam Bari mu duba tsakanin dan adam. Masaurare barkan mu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole. Tare da ni awwal yau daga nan sashen Hausa na Arafai. Tsakanin dan an kalli tsakanin ɗan adam gani an dubi tsakanin ɗan adam gano amurka tsakanin ɗan adam da kudi. a cikin shirin zamu diba shirin gwamnatin najeriya ne na tallafa matasa da gajiyayyu ƙarƙashin shirin nan da ake kira yan fawa Nan Bauchi kenan ɗaya daga cikin jihohi biyu da aka fara suma aiwatar da shirin tallafin. Aisha Usman ta karba gashi. To shirin tallafin dai na gwamnatin Najeriya ya yi nisa inda tuni mutane da dama suka mori shirin na tallafin naira dubu biyar zuwa dubu goma. shinko akwai dama ta adana kudaden ga waɗanda ke cin gajiyar shirin musamman domin samun jarin sana'a? Shehu Saulawa ya kai ziyara ɗaya daga cikin cibiyoyin da ake karɓar kuɗin tallafin a garin Bauchi. Na samu dubu mm, yau karɓa na uku na samu dubu talatin yau kan na samu goma. Kamar yanzu da kika samu nan kuɗi me zaki da shi? <laughs> Ina da 'ya'ya na marayu. Haka. Miji na ya rasu. Mukan sai mu je mu ci abinci da shi. Wancan kalmar da aka ba mu azumin duk abinci muka saya muka ci. Haka. 'Ya'ya na ba sa da ƙarfi. Haka. Shine he mu samu ci abinci mun cika ji daɗin da aka ba mu azumin nan. muka munna na ci Allah ubangiji ya kara mana buɗe mun yi munna mun yi farin ciki mun gode wa Allah da Allah ya kawo lokacin da za mu san gwamnati tana yi da mu saboda a wannan lokacin duk mulkin da ake ba mu taba zuwa a kira mu a taimaka mana na wani abu ba yau nawa kika samu da farkon farawa a yanzu yau naira dubu goma to yanzu me zaki da ita ba mu wannan dubu goma da aka bani ita zan je in yi jari da shi in Allah ya samu albarka a ciki sai ka ga yawo ga ya zama mun dubu ɗari to abinda zan je in yi da shi in kika ce jari a dashe ne ko me ban gane abin da kike son ki ba zan kama harkan kasuwanci haka kamar me da me dan kama dai dan sana'a na cikin gida namu na mata matsan gyada nake yi to dama kuma yana ciniki amma har ga Allah rashin jari shi ya hana ni ci gaba da yi amma tun da na samu wannan kudin yau ina komawa he kasuwa sai kauno gyada in zo in soya ta in yi karago da ita yanzu na karbi wannan dubu goma goma sau uku kenan in Allah ya yarda za mu tara matanmu muna wayar musu da kai saboda mu samu ci gaba a rayuwar mu eh, ma amma kamar wani shahara zaki ba su dan ce tattali ne shekara biyu za a yi wannan abu a eh, tsaya ana so ku yi tattalin wannan kuɗi ku samu wani abin da za ku rinka juya ku jalabta shi wani shawara zaki ba su kan eh? abin da za mu gaya musu in an ba su kuɗin nan fa kan su je su sa a ɗaki suna cin kifi suna cin dan taliya a gindin gado yawwa da dan tsire kar mai gida ya zo ya ce ba ki ba nan je in yi tafare ba ne ki ce a'a mai gida za dan ba kaɗan kaɗan a ciki amma mu dan yi tattali mana wa yan yaran mu nan zuwa gaba yan firamare nan kawo kuɗin PTA zan cire in bayar kawo kuɗin menene hand out za mu cire magi za mu cire mu bayar dole mu yi tattalin sa mai gida ka ya hankali wannan abu an bamu ne don taimakon mu yi tattali wa kanmu saboda haka ne za mu tara mata mu dinga gaya musu kar a bamu mu sa a gaba mu ci kaman gyaɗa. Akwai dai manufofi da dama tattare da shirin da gwamnatin tarayya ke son cimmawa da suka hada da samar da jari da rage talauci tsakanin al'umma. Sai dai yanayin rayuwa a yanzu yana da wahala a iya hidima da gida har mutum ya aje wani abu. Yakubu mai gari wani mai cin gajiyar shirin ne. Wannan kudi yana tallafa min sosai, yana taimakawa wajen shaida iyalaina na mukan mun shirya dan wani kwarya kwarya a dashe mu da muke samu wannan tallafi na fadan nan nawa nawa za ku yi dashe to mun dan shirya na 500 saboda halin rayuwa da ake ciki ma abin da nake magana shi daga cikin dubu goma za ka ware 500 biyar ka sa cikin adashi eh. baka jin ta yi kaɗan a'a in ka shirya saboda halin yau ana so da ku na ɗauka za ka ɗauki kamar dubu biyar ku na dubu biyar biyar dubu biyar bare yau bane saboda saboda yanzu muna allah allah mu koma gida daga nan ma kasuwa dan siya dan dan sai abinci eh. kwanan mu biyu ana dan abun nan aka samu wannan kudin yau akan yi miya mai kyau hmm. a ci da iyalai da yara. ku nawa za ku yi adashen ɗari biyar biyar. to kusan dukkan wannan gurum na fadin bai mu mutum 20 ne. to kwasa za ta kama nawa kenan. dubu goma ne. to sai dai sargin shira wanda shi ma ke cikin tsarin na ganin dama ce ta koyon sana'a. wannan kuɗi dai ba da laifi kan amma matsalar shine da babu an ce gara ba daɗi dubu biyar ɗinan da ake baiwa mutum ya dinga zuwa gun sana'a yana koya ne saboda kar a zo a yanke bayarwa ba duk shugaba ne zai ɗora wani abu ba abin da ya kamata a mai da hankali a kayi shine ko mutane su yi kiyamar laila a kansu su tara su yi sana'a ko kuma su nemi wurin da za su dinga zuwa suna koyon sana'a ya zama ana maganar Eh, jama'a da na tattauna da su ana magana a sai abinci kai baka ganin ba za ku sai abinci ba ba dubu biyar me za ta yi ma a abinci gero ya tashi dawa ta tashi masara ta tashi shinkafa kan ma talaka bai isa ya ci ba me dubu biyar za ta yi ma wani to a dashe za ku kenan ko me za a yi kake ci a kenan ba a dashe bai zama na dai ko walda ko wani kafinta ko wani me ka samu gun sana'a wannan dubu biyar din ta taimaka maka a caba da wani abu ka je ka dinga koyan sana'a kafin a yanke ka samu sana'ar yi maimakon ha kawai kai ta karba amma su sun ce ne ku amfani da ita wurin kura da lafiyar iyali a'a ai wannan magani daya kai malaria in ta kama ka typhoid ya kama ka wannan dubu biyar din sai ta cinye ba ba ta maganin wannan malaria typhoid din ba saboda haka ni ina ganin wannan kuɗin a mai wayo da hankali ya rike shi ya koyi sana'a kafin a yanke wannan kuɗin ya koyi sana'ar yi amma wannan kuɗin abincin magani ba za ta biya bukata ba saboda yanzu najeriya mun shiga eh, tsadar rayuwa amma ba laifi ba wanda aka yi mun yi godiya a shi shugaban kasa amma duk wanda ya samu wannan kuɗi dan Allah da annabi ya nemi sana'ar yi saboda ranar da aka yanke ba da wannan kuɗin zai sa hannu a kayan iko. To shin kowane tsari aka bi wajen tantance waɗanda suka cancanci shiga shirin? Babban daraktan shirin shiyar Bauchi Mansur Manu Soro ya mana ƙarin bayani tare da bayyana manufar bullo da shirin ta fuskar tattalin arzikin ƙasa. Shi wannan tantancewa na sunaye da aka yi, ba wai a nan matakin jiha ne muka zauna kawai muka ɗauki sunan mutane muka saka ba. A'a, mutanen ko ma'aikatan hukumar tsare-tsare da su da na ofis dina suka tashi suka shiga wannan kauyuka. in an tashi an je wannan community sin mutanen ake tarawa gaba su wanda aka samu da shugabanninsu da komai sai a ce ku yi hisabi wa kanku wane ne matalaucin yau a cikinku su su yi zaɓe da kansu za su ce a ah, wane shi ne ya fi kowa gauci a ah, wane shi ne ya fi kowa gauci to shikenan sai a ɗauka information nashi a saka a cikin wannan kundin muna kiran shi wannan abun a matsayin ah, community based targeting haka kuma aka je aka yi kuma yana so in gaya maka cewa an yi wannan abun ba tare da wani saka wani siyasa ko wani abu a ciki ba to yanzu mutane na magana cewa dubu biyar ta yi kaɗan ka duba tattalin arzikin najeriya me za ta yi mutum kun taɓa la'akari cewa dubu biyar ne ko za a ƙara nan gaba ne ana a matsayin gwaji ne aka fara da dubu biyar ko abin yake to idan ka duba gwamnatoci a duniya yayin da duk tattalin arzikin kasashen su ya shiga komada mm. matakin da suke ɗauka musamman abin da shafi recession irin wannan shine su ga cewa sun ƙara adadin kuɗin da ke shiga hannun mutane saboda a inganta consumption ya zama to cewa economy din ya fita a cikin recession. to ana cewa dubu biyar din ta yi kaɗan. to abin da nake faɗa nake so in gama shi ne <laughs> america lokacin da take fama da irin wani abu makamashin wannan sun yi pumping kudi a economy so wannan wata hanya ne dama ɗaya daga cikin wato zan ce manufa na shi wannan shirin shine ya yi pumping kudi a economy so don haka wannan sa kudin ko da ana ganin ya gaza ne kudi da ya shiga economy yanzu ka ɗauka misali a shirin nan na empower adadin kudin da ya shiga jihar bauchi economy jihar bauchi ya kai miliyan ɗaya Batun ɗorewar dai shirin shine fargaban mutanen da ke cin gajiyarsa, wanda da dama yanzu sun koma ci sai wata ya kare su je su karba. Bari mu duba tsakanin ɗan adam wa gani. saurari a nan zan dakata cikin shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Shehu Solawa da ya taimaka wa shirin da jami'in da ya sada ne da ku Mustapha a DBC ne awwal yauki mu na fatan alheri. An dubi tsakanin dan adam